بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوى مع معلتا wannan taro ko kuma wannan muna ɗaya ga watan ramadana na wannan shekara ta 1446 wanda ita ɗaya da ɗaya ga watan uku kalantar haihuwar annabi isa in ya inganta 2025 muna a wannan farfajiya ta wannan masallaci mai albarka masallacin tunawa da babban shehin malami kuma alaran magwani muhammad baba gusau rahmatullahi alai kamar yadda 'yan uwa suka sani shekaru hudu zuwa biyar kenan muna tare da babban shehin malaminmu a wannan gari mai albarka kuma a cikin wannan masallaci mai albarka matashi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ba ma Najeriya ɗayar ba kawai har Afirka baki ɗaya wanda yake matashi wanda ke tsaye a wurin yada sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam kuma mai ƙoƙarin taujihin al'umma akan abin da yake maslaha ce ga rayuwarsu a nan rayuwar duniya da kuma gobe kiyama wanda yake shine babban malamin mu a Sheikh malam musa yusuf asadu sunna wanda suke kusan shekaru biyar an nan muna tare da malam a wannan masallaci mai albarka mun kai biyar koko hudu muna hudu a wanda yake muna roƙo ga Allah subhanahu ta'ala ya yalwata kirjin malam kuma ya albarkaci malam da karantar da mu akan abin da ke sunna da kuma abin da yake daidai na alkur'ani mai girma muna roƙo ga Allah maɗaukin sarki duk inda kurakurai suke Allah maɗaukin sarki ya nisanta malam da suwa duk kuma inda daidai yake Allah maɗaukin sarki ya mamalan muwafaka akan karantar da mu akan su insha Allah ba tare da bata lokaci ba akwai jawabin da za a gabatar tun da rana ce ta farko ta buɗewa kafin mu miƙa abun magana ga malam wanda za mu gabatar da jagoran wannan masallaci ɗan uwa ustaz malam binyaminu isa domin fara gabatar da jawabinsa kamin gabatar da abin magana zuwa ga malam sheik malam binyaminu bismillah بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ah, godiya ta musamman tana tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana <clears throat> dawowa bakin wannan aiki mai albarka wanda kamar yadda malam ya gabatar, malam ya saba ah, wannan aiki tukuru kusan shekara hudu da suka gabata haka yau ma gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta mu da dawowa shi domin ci gaba da wato wannan aiki na fassara alkur'ani mai girma da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam muna yi ma malam barka da zuwa kuma da fatan alkhairi da addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya ainihin tabbatar da dugadugan malam akan abin da yake ne daidai kuma ya kare shi ga dukkanin wani gurbi na kure haka godiya ga Allah subhanahu wata'ala da yake ƙara ba masu wannan wuri ƙarfin gwiwa na ganin sun tashi tsaye game da ci gaba da wannan aiki na alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da su akan wannan kuma ya karɓa musu ya ba su wato sakamako na aljanna a ranar kiyama insha Allah ta'ala ba wani jawabi ba ba wani wato tsawaitawa da zan yi ina dai roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa da malam zo lafiya ya ci gaba da karantar da mu lafiya har ya kare lafiya kuma gidan shi lafiya kuma Allah ya karba mana gabaci da assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh dan uwa ustaz malam binyamin isa wanda yake shine limamin wannan masallaci da albarka ya yi jawabin maraba da zuwan malam da kuma sauran manya-manyan baki da muke tare da su tun daga mukarraban shi malam da sauran yan uwa da suka halarto muna godiya Allah ya saka da alkhairi insha Allah ba tare da bata lokaci ba mai jawabi na gaba shine yan uwa ustaz Sheikh Malam Naziru Ibrahim Buda chairman na majalisar mu ta matasa ahli sunna reshen jihar zamfara ta kasa reshen jihar zamfara da aka dawa a shek ustaz malam naziru bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da yadda da kaddara wa sai kama wannan rana ta ɗaya ga watan ramadana ranar da za a buɗe wannan tafsiri da babban malaminmu malam musa yusuf asadu sunna yake gabatarwa da shekara a wannan wuri a karmakallawa a madadin al'umma wannan jiha a madadin al'umma wannan gari namu na gusau muna maku barka da zuwa muna lale-lale muna roƙon allah ta'ala da ya kawo ku lafiya Allah ta'ala ya bada lafiyar isar da wannan saƙo da aka so a isar muna baraba da zuwan malam da alaramma da malam aliyu sokoto da babban sakatare namu na wannan cibiya, malam usman shanolu duk sun sha hanya muna masu barka da zuwa Allah ta'ala ya sa wannan tafiya a cikin mizani abu na gaba kamar da aka sani yau rana ce ta buɗewa maganganu kila sai kusan ƙarshe ko tsakiya babban abin da nake kira ga al'umma wannan gari mu gode ma Allah wannan samun wannan malami a wannan ƙasa mu samai a wannan gari namu wallahi rahmat. Allah dai ya san jihohi da mu na ƙasar nan da suke da ɗan malam ya je ya gabatar da karatuka a cikin wannan wata to mu Allah ya taimake mu malaya an ansa wannan gayyata ta mu shekaru hudu masu zuwa da suka wuce malam yana tare da mu yana zuba ilimi ba wai tsaya ana buɗe ƙur'ani kamar ana karanta jarida ba duk lokacin da malam ya gabatar da darasi in dai ɗalibin ilimi kake ya ƙara zaburar da kai akan ka je kai muraja'a da kuma ka gane cewa akwai aiki ja gabanka wanda dole ka ƙara tsunduma a harkar ilimi saboda haka babban abin da nake kira ga ɗaliban ilimi ba kawai a tsaya ga midiya ba a kwararo a taho a saurara kuma a masauraren fahimta mai kyau muna roƙon Allah ta'ala ya sanya wannan aiki a cikin mizani kamar yadda halimai ambata muna godiya ga bayan Allah da suka ga dacewa cewa su gayyato muna malam Allah ya saka musu alkhairi har yanzu muna kira ga masu kuɗi da mu almajirai wannan karatu gada mu bashi a nan wurin akwai kafafen watsa labarai a jihar zamfara irin vision irin NTA, irin gamji kowa ya shigo ciki domin a raya al'umma gada mu ɗauka sadakatu jariya gina masallaci kawai duk lokacin da ka ɗauki nauyin karatu aka fi ana ɗabbaka karatun shi ma sadakatu jariya ne saboda haka gada mutane su takaita aiki wanda ke gudana akan gina masallaci ko ice ko mota harka ilimi da'awa a watsa ilimi shi ma sadaka ce wadda duk lokacin da aka aiki da karatun Allah ta'ala zai ba mutum lada muna fatar al'umma su shigo ciki domin yaɗa wannan alkhairi gare ya zama mun taƙaici daga abin da muke saurari a nan ya kai ga wasu al'ummomi na wajen najeriya da wasu jihohi muna fatar malam Idan ka zo wannan gari lafiya zarura da aka yi ba dare ba rana mun sa an ba an ba ta iska su saboda haka dalibai kuma shirye suke su ma domin su samu wannan karatu da aka yi kun gaba da ya canza ba kamar bara ba karatu da yannan saboda haka muna fatar Allah ta'ala ya ga ba malan lafiya Allah ta'ala ya bashi iko ya buɗe kajinsa ya bashi fasaha da zai isa mu da wannan sako a madadin al'umma wannan gari muna malam barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. mun saurari jawabi daga bakin dan uwa ustaz malam naziru ibrahim buda shugaban majalisar matasa ahli sunna ta ƙasa reshen jihar zamfara Allah ya saka alkhairi ba tare da ɓata lokaci ba da yake mun riga mun bayani cewa ranar buɗewa ce insha Allah za mu gabatar da abun magana zuwa ga shehin malaminmu a sheikh malam musa yusuf Asad sunna domin buɗe muna wannan wuri mai albarka da jawabai da kuma nasihohi a wannan rana ta farko da fatan allah maɗaukin sarki ya ma malam jagora assalamu alaikum الحمد لله مبدل الكتاب ومبدل السحاب وحازم الأعزاء أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحجه إلى بالجزاء أما بعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا عيد وتر رمضان كما ينقوى سكسني hijira ta babba dan babba farin jakada annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1446 wanda ya daidai da a daya ga watan uku shekara dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci na tunawa da shehin malami alaramma masallin alkur'ani wato malam muhammad baba gusau allah ya ji allah ya masa rahama a wannan unguwa ta barakallahu bayan gidan man dinawa a wannan gari na gusau wannan jiha ta zamfara inda Allah subhanahu ta'ala ya sake haɗa mu da karɗin uwa karo na hudu bahaushe dama yana cewa inda rai shekara kwana ce sau da haka kamar shekaran jiya ne ko jiya muka rufe kashi mun sake dawowa kullum idan irin wannan munasabar ta haɗa, mukan tunatar da mutane yadda kwanaki suke tafiya da aka ita rayuwar daga farkon gini Allah subhanahu wa ta'ala ya kalle ta kawai ya kira ya ce mana ya yi halladi na amonu sai ce waltardun nafsun ma ƙaddamar kowace rai bayan imani da taƙawa to ta duba ta ga mai ta gabatarwa da kanta don gobe wanda za mu ga hatta azumin abinda muke da alaƙa da shi abu ne biyu ya yi halladi na amonu kuci ba alaikowar siyamu kama kuki alal ladina min qablikum la'allakum tattaqu haka ita ma watan ayi haka ta ci ya ayyuhal ladina amanu taqullaha to sai ta hada da tawaltan nafsun ma qaddamat da ko kowace rai ta duba ta gani mai cewa kanta tattali dan gobe al qurtubi yake cewa Allah ya kira alkiyama yake gadan ne saboda dalili bi dalili na farko ka san yau da kake asabar kana da tabbas gobe lahadi sai ta zo sannan kuma ka san cewa ba za ka gama abin da kake ba a yau din lahadi za ta zo wannan yasa Allah kawai ya kira alkiyama ya ce mata wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowa ya duba ya gani me gabatarwa da kansa dan ainihin wato gobe saboda haka abu ne mai sauki duk wanda Allah ya ara mai irin wannan shekarar ya zama to ita ce damarsa ta ƙarshe tunda kowa zai iya ba da misalai mutanen da bara irin wannan yanayin ana tare da su amma bana Allah ya kaddara ba za a dawo irin wannan yanayin tare da su ba sannan kuma tunda Allah ya tsara ake mutuwa tun daga farkon duniya har zuwa yanzu da nake magana mutuwa biyu ake kowanda zai mutu ya huta ko ka mutu a huta da kai to yi kokari ka mutu ya zama hutawa aka yi da kai ba hutawa kai ba hutawa kai ba huta aka yi da kai ba sannan duk wanda ka yi mu'amala da shi a duniya nan da babu kai da ɗayan zai ka ko ya tana sharrin da kame ko ya tana alherin da kame to yi kokari wanda da Allah ya haɗa ka zama da shi sanda za ku rabu in baka nan ya zama to alherin ka zai tana ba sharrin ka ba saboda haka a ƙarƙashin wannan ya zamanto ita ce gaba ta farko bai kamata mu ja hankalin mutane a kanta abu na gaba bayan wannan shine a shi alhaji ibrahim rigwan wanda shine mai gida ga ita hajjiya lubuna wanda ita ce sarauniyar ƙasar hausa a musulunci in za ka yi bayani in ba ta kama ba dole ka yi ta tsibimin namiji a kan mace ba diyar da take da matsayi da girma to mutuncinta shine mutuncin mai gida daka kamar yadda muka bayani wancan shekarar shi ma daga baya ne alabi ya zo ya taushe sunan amma malami ne mahaddacin alkur'ani ne muna tare da shi mazaunin kaduna ne sai kuma ita hajjiya libuna muhammad babu gusa wanda ita ta assasa wannan masallaci don tunawa da ainihin wato mahaifinta da kuma yi masa addu'a kuma alhamdulahi saƙon da wannan gurin yake aiki wa duniya ya fi girman wannan gurin sauraka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ji ƙan mahaifinta Allah ya masa rahama Allah kuma ya sa ya huta muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya saka musu da alkhairi abu na gaba shi ne. lokacin duk da mai tafsiri zai yi tafsiri ya kamata ya zama yana da manufofi na yin tafsiri mun sha faɗa cewa malamai sun yi bincike sun gano dalilan da yasa Allah subhanahu ta'ala ya saukar da ya aiko annabawa bayan duk zaka tattara rassa da kana iya dunkule cikin dalili guda biyu dalili na farko da yasa Allah ya aiko annabawa wanda dole duk sanda da tsaro za ta yi wa mutane tafsirin ƙur'ani daga farkon ramadan zuwa karshen sa ya zaman wannan ita ce ajanda ta farko a matsayin allah na wanda ya halitta ya samar da buƙatar halittar ya ɗauki nauyin kulawa da ita babu wanda ya ba shi gudunmawa yaya za a yi wannan allah da yake aikin nan a haɗa alaƙa tsakanin mutane da allah su san shi su bauta mai shi kaɗai kar su haɗa shi da kuwa gurin bauta yanzu kwanan nan nake ji daga cikin dalilin kisa wani gwamna daga cikin gwamnoni ya je rusa da wani wai kuwa rubuta ko hai ne ko menene wani samtin wani abu ko his ne ko wani abu da ka san ni turancin ba ganewa nake ba in dai an gane shi kenan to kaga daga cikin abin da ake gani shine yana kafada da kafada da shi bai kamata yi sa wani abu ba koya ne wanda za ta nuna cewa shi gwamna ne a da to lalla idan dan adam yana da irin wannan to ina kuma ga Allah subhanahu wata'ala a dagu wani asashi ya zama kafada da kafada da Allah kaga mun ga aula eh in dan adam yana jin cewa in yana da wani matsayi bai kamata a dagu wani ba a ce daidai suke da shi suna kafaɗa da kafaɗa kowane mataki yana iya ɗauka don kare matsayinsa to ina kuma ga Allah subhanahu wa ta'ala sana abu na biyu yaya za a yi mutane su gyara alaƙa tsakaninsu iso iso don haka za ka ga cewa duk abin da za mu karanta a ƙur'ani mu ci karo da shi wallahi bai fita daga ɗayan biyu in ma ka samu abin hakkin Allah ne ko ka samu haƙƙi ne na ainihin wato bayan Allah Allah ya ba mu labarin annabi Shu'aibu ya ce wa ila madyana akahu Shu'aiba Allah ya aika zuwa garin Madyana dan uwansa annabi Shu'aib da yazo sai yake musu qala ya qawm ibudullaha malakum min ilahin ghayri yace ya ku mutane na ku bauta ma Allah banda Allah babu wanda ya cancanta a bauta masa kaga wannan abu ne da yake da alaka tsakanin Allah da bayi wanda ita ce ajanda ta farko a kanta Allah yake aiko dukkan annabawa sai yake qad ja'akum bayyinatun min rabbikum hujja ta zo muku daga gurin Allah sai yake fa'aukul kaila ku cika sikeji wal mizana da ma'auni wala tabkhasu an-nasa ashiya'ahum kako tauyewa mutane abubuwan su kamar yadda yanzu ake sannan wala tusiru fil ardi ba'da islahiha kakkuyi banna a ƙasa bayan Allah subhanahu ta'ala ya gyara ƙasar nan wai ita ƙasar nan da mutane suke gani fa kakka ɗauka haka kawai Allah ya shimfiɗa ta shi yasa dan baka san yadda aka yi ba da ya shimfiɗa ta sai da yake wal arda farashnaha wa ni'mal mahiduna ƙasa mu ne muka shimfiɗa ta ji Allah Allah ya ce ma dalla da mu su Allah da muka shimfiɗa ƙasar nan to shi da ya shimfiɗa ta ya san dalilin shimfiɗa ta sai da aka ɗauki kwana bakwai ana shirya yadda za a yi wadan sa yadda ɗan adam zai rayu a cikin ta tsakanin abinci da kaza da kaza shi yasa kaga Allah yake wala tusidu fil ardi ba'da islahiha wannan kasar wala tafi banna bayan shi Allah subhanahu wata'ala a asali gyara ta yi sai yace musu zalikum khairul lakum in kuntum mu'minin da haka in ka kalli ayat zaka ga haƙoƙi guda biyu ta hada ga na Allah sannan ga kuma na bayan Allah sannan a ƙarƙashin wannan tun da Allah ya ce kada a yi ɓanna a lalata ƙasa bayan shi ya gyara ta to kaga lokacin da Allah bai so a lalata ƙasar ana buƙatar inda duk mutane suke rayuwa a ƙasar ya zamanto suna da kishi ya za a yi gurin ya gini kuma wannan a musulunci ba laifi ba ne shi ne ma daidai da sanin ciwon kansu lokacin da mutum yake zaune a gida yake fatan Allah ya sa gidan ya lalace kowa ya watse ka san wannan kawai sakare ne bai san ciwon kansa ba Allah da ya ƙara faɗa a wata ayanta wa ila samur akahum salihah sai ce qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru kaga waccan ajanda sai ce huwa ansha'akum min al-ard Allah shi ya kage halittar ku daga ƙasa sannan wasta amarakum fiha sannan ya rayar da ku a cikin ta kenan ba inda ɗan adam ɗin zai rayu sai a cikin ta sannan cikin abin da Allah ɗin ya sa ɗan adam dole ya zamanto yana da alaƙa da ƙasar da yake rayuwa wajen ta rayu to shi yasa in addini ya tsaye ba laifi ba ne titina su kyau gidaje su kyau komai wanda Allah ya sa a doron ƙasa ya zamanto yana da ainihin wato kyau shi yasa sai yake fastaghfiruhu thumma tubu ilaihi? inna rabbi qaribun mujib da haka wa'annan ƙa'idojin guda biyu sannan da ta ga mun buɗe ƙur'ani za mu yi tafsiri to maqasid manufar da Allah ya aiko annabawa a kanta yaya za a yi mutane su gyara su da Allah yaya za a yi bayi sashi ya daina cutar sashi su zauna lafiya wannan shine ne abin da yake taimaka wajen ƙasa ita ta zauno abin da ya shafi abin da ya shafi a wannan to akwai ababe guda biyu abu na farko ita kanta kasar don wallahi najeriya in ka lura daga cikin dalilin da ya jefa ta matsala an riga an cirewa mutane kishin ƙasar da ka ɗan najeriya ne zai fita ya tafi wata ƙasa ya ruguza ƙasar shi kuma babu ƙasar da a cikinta kana rayuwa ka fito daga cikinta ka zo ta ka rusa ta kuma ka koma cikinta wallahi ba ƙasar da za su ɗauki wannan sai najeriya najeriya ne kaɗai ake yin ainihin wato wannan don haka to daga cikin tunda allah maɗaukakin sarki ya ce wala latin fil ardi da islaya to yana daga cikin haƙƙin da ke kan masu karantarwa su dawo da mutane cikin hayyacinsu kowa ya dawo in kai malami ne wace gudunmawa za ka bayar addini ya rayu ƙasar ta rayu don kowa ya zauna lafiya in kai ɗan kasuwa ne wace gudunmawa za ka bayar ƙasar ta rayu addini ya rayu kowa ya zauna lafiya in kai jami'in tsaro ne in kai lauya ne in kai likita ne ko ma mai kake wannan shi ne abu na farko sana abu na biyu da ya kamata mu tunatar da mutane a kai shi wanda ke da muhimmanci lokaci yayi da mutane ya kamata su daina mummunan addu'a a kai shugabanninsu kuma da izinin Allah daga wannan majalisin za mu ɗabbaƙa in mun tashi kusan ƙarshe sai mun yi addu'a ga ƙasar nan ga shugabannin ƙasar nan ba don kuma ba inda an daɗe ana yin mummunan to bari mu dawo mai mai kyan magani kuma in kuna so ku gane haka ku kalli yaron da yana unguwa uwar shi ta tsine mai Allah ya karɓi tsinuwar dan Allah kun taɓa ganin dan da a unguwa mama shi ta tsine mai Allah ya karɓi tsinuwar kuma ɗan ya amfani kan shi mu mutane amfani to yaushe ne kullum fatan ku shine muguwar addu'a ga shugabannin kuma ku ce kuna so ku ga daidai tare da su Ƙasar da kuke buga misali da ta Saudiya eh in ka je makka ka dawo ka ce ai alhamdulillah masha Allah ka je ka gani har ka je ka dawo a kowace munasaba kai ko a mota ma ba za ka ji mutane sun haɗu suna tattauna matsalar shugabanninsu ba ballantana malami ya hau bari ko wani da ya muguwar addu'a ya tsinuwa in ɗan da mamashi ta tsine mai a unguwa bai amfani kan shi bai amfani jama'a ba to ta ina ne kuke tsammanin lokacin da mutanen ƙasa za su taru su tsine wa shugabanninsu Allah ya karɓi shugabannin ba za su ƙara shiga wahala ba shi yasa da kun taru kun ce tsine kun yi muguwar addu'a ka je ka kwanta kana fitowa gobe sai ka da hanci an ƙara kuɗin man fita kana fitowa gobe sai ka da hanci farashin data ya tashi saboda ne kuma ɗauki misali ka gani daga ciki nefa a najeriya da mutane suka saba bakinsu da tsinuwa maimakon musulmi abinda aka nuna duk abin da yake na damuwa ne in ya zo ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna tun da kirsan na Aisha ya nuna mana kutila ce ta muku annabi ya istirja'i ita ce ya ai duk abin da zai sa musulmi damuwa kaga kana cikin haske a ɗauke wuta ka koma duhu damuwa ne da maimakon an ɗauke a koyawa mutane istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in an dawo da ita mutane sai alhamdulillah to in an dauke sai su ce tsinannin sun dauke in an dawo su ce tsinannin sun dawo da ita to tunda kullun cikin tsinuwa ake to sai ya zamanto har yanzu wutar kasan ma kullun cikin matsala take ballanta na shugabannin kasa to tsakani da Allah lokaci ya yi wannan abin da ya kamata a ainihin wato a dawo da shi a ainihin wato gyara shi don kowa ya shiga taitayinsa sannan yana cikin ababen da nake faɗa abu ne guda uku akwai buƙatar masu karantar wasu sun balas a kan shi kunga yana cikin dalilan da suka jefa mu cikin matsala babu wani wanda yake musu cewa iyaye suna da daraja la'akari da ayon ƙur'ani duk da Allah ya faɗa haƙƙinsa in ya ce wa ƙadara buka Allah ta abudu illa iya hausaiti wa bilwalide ne amma don Allah bari in tambaye ku shin iyaye ne kaɗai suke da haƙƙi akan ‘ya'ya ko ‘ya'ya suna da haƙƙi akan iyayensu ko kun san cewa malamai masu karantar da addini kullum da suka yi tarkizi akan wajibin ‘ya'ya su mai iyaye biyayya lokacin da ba su dawo sun faɗa haƙƙin da ya jaba na ‘ya'yan ba da ke kan iyayen wannan ya jefa mu cikin matsala saboda uba ne zai haifi yaro bai san makarantar shi ba wani zai yi jima'i kuma jima'in su yake tafi free in charge zai abinda kawai ya sani ya auro mace ya kwanta da ita ya ji daɗin saduwa ya zuba mata mani amma fa ɗaukan nauyin ɗan yana ganin Allah bai ɗora mai ba shi yasa wajen ka cancanci ɗan da ka haifa yi maka addu'a ai Allah da yake ƙon rabbir hamhuma ba, kace Allah ka ji kan iyaye na guda biyu sama rabba yani ne ashe in ba kai musu tarbiyya ma daga lokacin da suka taso suna kanana kai kuma da wahalar in sun girma ka tantance su maka addu'a to rashin kula da wannan bangaren sai kullum ana ganin cewa ga 'ya'ya suna bijirewa iyayensu amma aka kidawa a kalli asasin da ya haifar farko tukunna me daga cikin dalilan da yake sa su kuma ɗayan suna bujirewa iyaye yana daga ciki shine su iyayen sun kasa sauki haƙƙin ƴaƴan shi yasa ƴaƴan da suka so su ma sai suka saba ma iyayen wannan fa shine halin da muke ciki in ka dauki alaƙar mace da namiji galibi abin da muke fama da shi masu wa'azi sukan yawan tara mata koyaushe su faɗa musu ga haƙƙin da ya zama wajibi a kansu su sauke na mazajensu amma ba kasafai ake tara mazajen ba a faɗa musu ga haƙƙin da ya waje ba su sauke nawa a daidai lokacin da Allah ce wa lahunna mislul ladhi alaihinna bil irin yadda kake da haƙƙi akan mace ita ma tana da haƙƙi akan ka wannan shine kaso na uku abinda ɗan Najeriya ya sani kullum shi yake da haƙƙi akan shugabanni casa'in cikin ɗari namu wallahi ba wanda yake rayuwa yana da jin cewa shugabanni na da wani haƙƙi a kan shi in ya je lahira Allah zai tambaye shi to kuma wallahi ba haka bane yadda kuke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙiwa to yanzu cikin haƙoƙin fa ɗaya ne ma muke neman al'umma sai ya gagara wannan shine addu'a kuma addu'a ta alkhairi shi yasa kaga Udaili bin Iyad yake cewa inda ina da addu'ar da in ne na san Allah ne wallahi babu wanda zan yi wa ita kaga shikenan magana ta riga ta yi magana ta riga ta lalace daga karkashin wannan Sai daga cikin mutane da zan bada misali a kansu kawai shine sanata jibrin barau ainihin wato maliya wanda yake nan ya kawo maganar abu ita ce maganar da muke eh ko kaga wani in yana cikin wata jam'iyya in bai samu mukami ba sai ya ce kaga an fara rigima da shi sai ce wai arewa za a cuta ko kuma kun kasa ganewa ba kowa bane arewan shine wa ajiya da yake neman mukami yana iya fitowa ya ce ma duk arewacin Najeriya ba wani dattijo shi kadai ne wa dattijo a lokacin yana tare saboda ana yi da shi bukata na biya ran da babu shi in abinda yake tsammanin zai samu bai samu sai dawo sai ce kuma ai dan kishin ku yake eh haka ba ke yi ba shi kuma talaka har yanzu ya kasa ganewa maimakon abinda bahaushe ke cewa an ce ana biki a gidan sukari ya ce maganewa to wannan abin yanzu ya kamata in dai bakin in dai ba ku daina ruɗuwa da bakin mutane ba duk wanda ya zo ya ce yana kishin al'ummar nan to a faɗi me ma al'ummar a ƙasa mu yanzu abin da muke nema ne kuma ba ruwanmu da garin da kake ba ruwanmu da yankin da kake da ko addinin ka ma wani lokaci in dai kayi abin da ya kamata ba shi ya dame mu ba mu addinin ka da madama tun farko namu da ba magana ake ta yaya za a keci al'ummar nan to akwai ciki akwai sanata jibrin baromaliya kun ga wannan kishin ne yasa dato nan jihohi guda bakwai jigawa kano kaduna katsina sakkwata zamfara da jihar kebbi tana ciki ya sa an ɗauki kusan kowace lokal gamman mutum uku akan abin da ya shafi harkar noman shinkafa da masara za a ba da gudunmawa wadda kowanne ba zai samu ƙasa da naira miliyan biyar ba to sai ka lissafa ka gani waɗannan jihohin guda bakwai to sai ka tattara adadin lokal gamman ɗin to sannan sai ka dawo kowace lokal government sai ka fitar da mutum uku sai ka ga adadin mutum nawa zai baka kaga wannan shine yanzu yayi awa a aikace to haka muke bukata yanzu duk wanda zai ba surutu zai mana ba ba bari za ka yi ba sai damar da take kai ta kubuce sannan ka zo kana mana surutun iska ka ce mana wai kai kana kishin kana kishin arewa sannan ya ɗauki nauyin ɗalibai kwanan nan waɗanda suka tafi karatu a jami'ar dutsen ba sannan kwanan nan naga ya ɗauki nauyin ɗalibai waɗanda suka kai hamsin a jami'ar Kawu sumaila abin da ya kamata yanzu duk wani wanda yake shugaba ne a dinga lissafa me yayi da me da me yayi na aikin alheri a yankin da yake wannan shine abin da muke wa muke bukata a yanzu wannan shine babban abin da muke bukata haka wannan aikin da sanata jibrin baro mali yayi Allah subhanahu wata'ala ya saka masa da alkhairi Allah ya shige masa gaba ya masa jagoranci kun san mun saba wa kanmu da wani abu wanda yake yana da muni wannan yasa yanzu ma'aunin malanta a ƙasar nan ta Allah shine wanda yake zage shugabanni da cin mutuncin su ko bai karatu ba inda yana dan iya jan ayoyi da hadisi ya kafa kyamara ya ɗauko wannan ya dammara shi ya dammara ce za ka ga jahilai suna yawo da shi cewa ai malamin Allah ne yana faɗarwa yana faɗar gaskiya har sai da ta kai yanzu kullum abin da muke so a ji daga bakinmu shine sharrin mutane ba alherin su mu kuma makarantar mu bata gino akan haka ba duk wanda kaga mun yi magana akan sa asali in wani kuskure ne to so muke gyara yasa in yayi ba daidai ba yanzu mun faɗa gobe ko muna iya dawa in yayi daidai mu ce maka to gurin ana tare wannan ita ce ƙa'ida, to saboda haka yanzu misali shi kan shi honorable kawo sumaila wanda kunga ya zo ya gina jami'a a yankin nan ko ba komai tsarin jami'a idan yanzu iri na wanda ya damu da addini ya ɗauki ishi mace ya kai gurin ta yi karatu za ta yi karatu cikin mutunci so da jami'a ce da duk abin da baka yi tunani wani ƙa'idar kiyaye 'ya'ya mata in ka kalli ragowar irin jami'o'inmu da yadda ake kwama tala ya ka ce ga tsarin wata jami'a kuma wani ne ya zo ya kafa ta kana da tabbacin cewa yarinyar ka za ta je ke karatu a irin wannan gurin ba ma maganan wai sai shiga banza ma hatta gyala wannan ba a yadda ya zamanto tana da alaƙa da shi a makarantar ba in ka ga yadda tsarin yadda ɗaliban yake a makarantun in sun shiga hall za su yi karatu abu ne da dole su ya faranta maka ba. sai ya faranta maka ne saboda haka dole zai zamanto irin waɗannan ababe na kishi su ne ababen da yanzu muke ainihin wato bukata a yanzu sannan yanzu ta ɓangaren tsaro da za mu ba da misali amma mai girma gwamnan jihar kaduna sanata malam ubasani yanzu kwanan nan nake faɗa nake cewa tsakanin yankin giwa da binnin gwari an karɓi mutane waɗanda aka iskefin ɗinsu sama da mutum ɗari biyu, a ɗabi'ar mutane ta yaɗa shirin da a ce matsala aka samu mutum sama da ɗari biyu suka mutu a jihar kaduna su yana ganin da da wannan wasu za su riƙe su amfani wajen kayar da shi in zaɓe amma yanzu wani har yanzu bai san ma mai aka yi ba bai san mai ake ciki ba hanyar binnin gwari cikin ƙanƙanin lokaci aka waye gari ya zama kamar tarihi sai zaman to karfe goma sha biyu na dare mutum yana iya tasowa daga jihar kaduna cikin gari ya taho birnin gwari da daddare su mu ba mu ce kada a bura guwar hanyoyin ba amma da shi a matsayinsa tun da ya gwada irin waɗannan hanyoyin kuma an gane an ga tasirinsu kuma dama ga wanda dai ya san ababen da ake ta faɗa ko qur'ani dama wajen abin da ya shafi sulhu ai zaka ga cewa wa in ne min almu'minina ittatalu fa aslihu sai ce fa in bagat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi yana akwai waɗanda dama ka'ida wallahi sulhu ba zai yi da su ba sai wa sai yaki to da ka ba a hana jami'an tsaro su yi nasu aikin amma wanda duk yake jin cewa lokaci ya ya kamata a zauna lafiya to ga ka'idar yadda za a yi ne a zauna lafiya su wa'annan waɗannan ƙa'idodin da girma gwamnan jihar kaduna ya ji wanda shi ne da muke bukata mafi ƙaranci, kowane gwamna ya ƙoƙari ya kwaikwai wasu ababen da ya kwaikwaya yadda matsalar ta ragu a jihar shi ya ga yaya za a yi matsalar shi ma ta ragu a ainihin wato jiharsa wannan yana ciki sannan abu na ƙarshe ko na kusa da ƙarshe cikin jawaban da zan yi kamar yadda na faɗa A kowane za ka samu da gaske suna kishin al'umman nan suna kishin ƙasan nan kuma suna so ta ci gaba amma su ma mutanen gari ya kamata su tsoron Allah yanzu jiya muke magana da wani lauya ko shekaran jiya na ce yanzu maganan haraji ta taso kwanan nan aka zo aka yi ta hayaniya a kan jihar Legas ga da take tarawa na haraji kuma ka san ko kai ne kake zuwa misali a ce a gidanku ka sha wahala ka nemo kuɗi wanda za su kai kamar dubu ɗari takwas ragowar 'yan gidan su suka nemo dubu ɗari biyu sai aka haɗa sai zama miliyan ɗaya sai aka ce to kuma za a yi rabu da kai da ka kawo dubu ɗari takwas da raguwa in an tattara su da suka kawo dubu ɗari biyu rabon ɗaya zai yi don ka kaddara hakan da kanka farko tukunna in yana yiwa so sannan sai na ce mai to gwamnoni a baya ce ka ga gwamna ya zo shekara takwas ya tafi amma ya kasa kawo investors a jihar shi wanda za su abin nan sai da na gama sai ce min akwai wata matsala mala in ba ta gyaru ba yi yadda ake so mutane zama suna da kishi wajen kaba kamfanin nuka iri su ba zai sai na ce ta mai ce sai ce min wallahi kafin a kaba kamfani a kowace jiha ko kowace area shi an samu mutane masu amana da za su riƙe kamfani su ba a samu ba wallahi ji yadda kake da kishi kana so ka kawo yankin ka ci gaba wallahi mutanen da za ka kawo sai su rusa tsakaninmu da Allah muna da wannan matsala ko ba mu da ita muna da ita wani lokaci za ka kafa wajen sana'a ɗan uwanka za ka ɗauko na jini watakila wannan uwa ɗin uba ɗaya watakila baban ku ɗaya amma su za su fara rusa shekarar da ta wuce akwai wannan nan fiye da shi a nan garin tun kuɗi na kuɗi ya ɗauko sama da miliyan ɗari biyu ya saka a haka karaji wanda ya ɗauko a nan garin ya saka ‘yan uwansa ne sun ka kashe wajen da kuma kullum muna da irin waɗannan matsalolin a cikinmu amma banda zagin shugabanni ba abin mutane suke kullum ɗazin nan na ga wani yana analysis akan harka abinci yanzu ba ku gani ba a baya ana ta kiraye-kiraye abinci ya yi tsada ya kamata a abu hanyar da za a bi to yanzu sai ina ganin wannan ramadan ɗin kusan shine na farkon da aka samu ana shiga ramadan abinci yana sauka haka ne amma a ɗabi'a kusan kowace shekara in za a shiga ramadan abubuwa mai sashi suke yanzu wannan abin da aka fara samu ke yanzu wasu na nan suna maganin to wai kuma za a karya arewa don ka gane ba wanda zai wa mutane daidai saboda haka yanzu arewa ta ɗagu shine mutane su gaba da zama cikin bala'i sai ka ga mutum ya je sai da gidansa fa gida su kutumfa sai ya je sai masara ko shinkafa ya ajiye yana jiran wai in ya sai gida ɗaya da ita in ta tashi ya je siyar da yake sai gida uku ko hudu da wannan wannan fa shine fa fatan da muke wa kanmu shine fatan da muke wa to shine yake faɗa cewa a bara suga ga yadda take bana ga yadda take ya amma har yanzu ka je shago zaka samu masu kullawa masu aunawa wani kusan ya ce kowane mudu sai ya ci naira ɗari biyar a kanta ga shinkafa ta sauka da masara ta sauka ya amma har yanzu gidajen abinci babu wanda ya rage kudin abinci to Allah wannan yana cikin kishin ƙasa ko rusa ƙasa in abu ya tashi in kun daga ba laifi bane amma in yayi ƙasa ku yi me ku dawo ƙasa wannan shine abin da ya shafi ainihin wato kishin ƙasa magana ta ƙarshe ta zan yi akwai mutane da ya zama wajibi mu musu godiya tare da addu'a na farko shi ne wannan jihar shi ne Dr. Dauda na wandare. magana tsaro ba komai ake faɗa ba yawwa ni na san irin faɗi ka tashin da yake da ƙoƙarin da yake yadda za a yi jihar zamfara ta zauna lafiya ka muna masa addu'a da fatan alkhairi a matsayin sa na security ta wannan jihar aikace-aikace da ya ɗauko na gina jihar nan da barbaza roman da makaraɗiya to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ruku da hannunsa sannan yana cikin waɗanda duk lokacin da za mu yi addu'a insha Allah za mu ci gaba da yin addu'o'i na alkhairi a kansa don wannan haƙƙi ne ake kansa wanda Allah ya ɗora mana matuƙar yana kan wannan kujera kuma duk kowa ya ji wannan haka muna masa addu'o'i na shigowa ta garin nan yadda naga an babbarke wasu gurare na fahimci lalle ana dan barbaza roman da makaradiya saboda haka da muna maka addu'a da fatan alkhairi eh Allah subhanahu ai ai ba ga ku yan gari ba kuna ba mu labarin halin da ake ciki saboda kai excellency muna maka addu'a da fatan alkhairi matsalar tsaro a jihar nan Allah ya sa ka zama kai ne makulli na ƙarshe da jihar nan za ta zauna lafiya Allah ya sa ka zama mabudin alkhairi a duk inda kake Allah ya sa ka zama makullin sharri sannan haka duk ababen da yanzu ake samu na ragowar matsalar tsaro ba wanda zai yi musu cewa matsalar nan a babu ita wasu wurare akwai ta amma wallahi in dai kana da insafi ka san cewa matsalar tana so tunda an yi lokacin da daga nan gusau zuwa funtuwa ma kawai hanyar nan matsala ne kuma kun san watanni ne a baya ake fama da matsalar ko daga nan zuwa nan tsafi to a cikin watanni a bana amma kamar yadda an yi lokacin da mu daga kaduna kadai zuwa zariya ba wai daga abuja zuwa kaduna ba daga kaduna zuwa zariya matsala ne to amma yanzu babu wani dan adam da yake tashi yanzu daga kaduna zai tafi abuja kowane irin dare ne yana tunanin wai akwai wani abu da zai faru da shi a kan to haka muke fata yadda wa'incan guraren da suka yi fama da matsala abin ya zama tarihi Allah ka nuna mana duk inda ake fama da matsalolin nan sun zama tarihi wannan ya zama wajibi dole mu miƙa addu'a da fatan alkhairi zuwa ga ofishin National Security Advisor shine malam Nuhu Ribat kuma kun san cewa a da dalibin kwamandojin nan da ake rigimar nan da su sai dai kai ta jin labarin an kashe wani an kashe wani amma in ka bincika za ka samu ba tabbas amma yanzu daga lokacin da ya zo da hanyoyin da aka bi wajen raguwar matsalar Allah subhanahu wa ta'ala yana ba jami'an tsaro sa'a akan wasu su kashe ko kuma isu isu rigima ta hada amma baka san dalilin da ya faru ba wasu su tafi lahira so muna addu'a ga malamin hulba da shi ma Allah ya masa jagoranci ya kuma yi riko da hannunsa haka nan wanda yake kula da abin da ya shafi harkar tsaro da bayanan sirri a majalisa sanata alhaji shehu guba shi ma haka sannan haka ne shugaban majalisar wakilai tabiddin abba tun da ɗan jihar mu ne daga jihar kaduna ya fito shi ma mun san irin ƙoƙarin da yake yi tunda don a taimaki mutane a kawai da ya ɗauka za ka sun fi ka san kasan dama an ce saasa kai wani kasan so an ɗauke shi ne don ya samu wani abu ko kuwa muna roƙon Allah shugabanninmu Allah ya musu albarka Allah ya riko da hannunsu Allah ya ɗora su akan daidai Allah ka sa imani da tausayi da jinƙe a zukatansu Allah maɗaukacin sarki ka sauya ƙasan nan ta hannunsu daga ƙunci zuwa yalwa daga matsatsi zuwa rashin matsatsi daga rashin zaman lafiya zuwa zaman lafiya daga rashin arziki zuwa arziki muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya musu jagoranci sannan kuma kamar yadda na riga dama na gabatar da jawabi a farko dangane da wadda ta gina wannan masallaci haɗa da mai gidanta Alhaji Ibrahim Ridwan waɗannan san kamar yadda sai na Abakar ya faɗa annabi ya ce duk wani mutum da ya yi mana a sai da muka saka masa amma sai ce banda a ta hulun lillahi shi mun bari Allah ne zai iya masa sakamako so su ba kalmomin ma da zamu iya faɗa a madadin godiya ko wani abu kawai sai dai mu dunkule mu ce musu wadda za ku mallahu kaira Allah ya saka muku da alkhairi aka haka insha Allah kamar da aka sani gobe da izinin Allah karatu zai fara sannan bana ko tambaya in ba ta zama dole ba ba za mu dinga amsa karatun ku za mu ta gaba da izinin Allah wadaka Allah ya saka da alkhairi akwai ina ganin watakila rabo bayanai da ya kamata malam Usman yayi guraren da mata kuma su yi hakuri gobe lahadi ba za mu fara karatu amma ranar litinin insha Allah ba za mu fara kuma karatun su zai zama to awa biyu ne yanzu akwai tafsiri za mu awa ɗaya, sannan akwai wani littafin majalisun nisa wanda ya shafi matan ne shi kuma za mu yi shi awa ɗaya, to shi ma akwai gidan rediyo ko tv za a saka shi a kaduna insha Allah a ku dan tsaya mana mutane assalamu alaikum kasa wannan ba بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah sarki da saka mu wannan da alkhairi ya sa amin zani na kyawawa ayyuka mu muka halarta muna addu'a Allah ya sa abin da muka na ibada su zama takaitacce sanarwa ne game da abin da ya shafi kafafen sadarwa ko kuma gidajen rediyo da tv da za a sa karatu ga wa'inda suke nesa da makusa akwai sunna tv kano a sunna tv kano za ta sa wannan karatun a duk rana karfe 4 na asubahi zuwa karfe 5 na asubahi akwai ditv da alheri radio ditv kamar ita ma tana kan satellite alheri rediyo kuma a kaduna ake kama ta ita kuma za su sa karatun mata da za a fara gv karfe daya na rana zuwa karfe biyu akwai tashar hausa bakwai akan kan satellite karfe sha biyu na dare zuwa karfe daya na dare akwai tashar kaftan tv ita ma a satellite karfe goma na dare zuwa karfe sha daya na dare akwai karama rediyo a karamar tashar rediyo najeriya na kaduna ita kuma karfe tara na dare zuwa karfe goma na dare sai garkuwa fm sokoto za su sa karfe sha biyu na dare zuwa karfe daya na dare a wa'annan su ne kafafen rediyoyi da tv da za a sa ok akwai al'umma tv al'umma tv za ta sa karfe takwas na karfe takwas na dare kenan karfe 8 na dare kullum akwai liberty tv shi ma a satellite shi kuma za mu faɗi lokacin gobe insha Allah ta'ala wayannan su ne dai kafafen bidiyo da tv sai kuma wayanda suka zo daga baya wayannan da kuka jerin kafafe guda shida dukkanin su an ɗauki nauyin su ne a karkashin wannan mu'assasa ta ashabatul kiram da kuma tallafin wasu daidaitun bayan Allah muna addu'a Allah ya saka ma kowa da alkhairi Allah ya sanya wannan ya zama ramadan ɗinmu da za mu tsira daga wuta ya sanya aljanna ta zama makomin assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu to Allah shi ne da kowa gida lafiya Allah shi ne da kowa